Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin da a cikinsa za a ji cewa a Najeriya su feto janar na 'yan sandar kasar ya tabbatar da cewa 'yan dabar da suka yi wa wasu matafiya kisan gilla a jihar Filato za su fuskanci hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo. a jamhuriyar Nijar kuma matasan kasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗi bai da imowa ne ke gudanar da wani babban taro a birnin Agades domin neman hanyoyin magance ire-iren matsalolin da ke ciwa matasan tuwo a ƙwarya. Idan kuma muka sake komawa a Najeriya za a ji cewa sarkin mutum biyu da ke jihar Taraba mai martaba Sani Suleiman ya gana da dokacin arɗo-arɗon da ke a ƙarshen masarautarsa domin kawo ƙarshen matsalar garkuwa da mutane da ke ci gaba da yin kamari a yankinsa akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma shirin jaridun nijar to amma a fara da sauraron labarun duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban amurka joe biden ya ce yana mai matukar kare shawarar da ya yanke ta janye sojojin amurka daga afghanistan a jawabinsa ga jama'a a karan farko tun bayan da taliban ta kwace lahirin kasar ta kudancin asiya a wani jawabi da aka yada ga kasa ta gidan talabijin jiya litini daga fadar white house biden ya ce dama abin da ya kai amurka afghanistan ba gina kasar ba ne sannan ya ce barazanar ta'addanci ma wadda ita ce musabbabin kai sojojin amurka kasar yanzu ta yadu zuwa wasu kasashen baya ga afghanistan ya yarda cewa nasarar da taliban ta yi a fadin kasar ta afghanistan ta wanzu a ta bakinsa cikin saurin da ya zarce yadda aka zata to amma biden ya ce ba daidai ba ne a sa sojojin amurka su shiga wani yakin kuma bayan su kansu sojojin afghanistan ba su da niyyar yin yaƙi a halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka da masu fashin baki sun yi ta bayyana ra'ayoyinsu kan jawabin na shugaba Joe Biden game da Afghanistan, kamar yadda muryar Amurka ta kalato. Sanata Lindsey Graham na jam'iyyar Republican ya ce, Shugaba Biden ya zaɓi tafarki mai cike da haɗari da zuwar da mutunci a Afghanistan, kuma bai kamata ya ga laifin kowa kan wannan ruɗamun ba illa kansa. Ita ko Sanata Jin Shabin ta jam'iyyar Damakara cewa ta yi akwai fannoni da dama da 'yan majalisar dokokin tarayya ke da bambancin ra'ayi. To amma dukkanmu mun amince cewa dole ne Amurka ta gaggauta kwaso farar hulan da ke fuskantar haɗari a Afghanistan. Shugaban ƙasa ma ya jaddada hakan yau amma kati zimmerman ta cibiyar nazarin harkokin rayuwa ta amurka ko american enterprise institute ta ce ikirarin biden na cewa manufofin harkokin wajensa sun gini ne kan niyyar kare haƙƙin ɗan adam holoko ne ganin yadda taliban ke saki gina daular ta to sai dai shi kuma anthony Quartzman na cibiyar koyon dabarun tafi da al'amuran ƙasa da ƙasa ta csis ya ce ko da wani irin daɗewa muka yi a can ba za mu iya cimma burin kafa ingantacciyar gwamnati da demokaradiyya ba. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce duniya na sa ido kan Afghanistan a cikin waɗannan ranaku na canjin al'amura yayin da ya yi kira ga ƙungiyar Taliban da ta yi matuƙar taka tsantsan don kare rayuka da kuma barin kayayyakin jin kai su kai ga mabukata. ba za mu iya watsi da 'yan afghanistan ba a cewar guterres ga taron gaggawa na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kwana guda bayan faduwar gwamnatin ashir bagani sanadiyar kwace mulkin da taliban ta yi wanda ya jefa ƙasar cikin rudami mutane wajen miliyan goma sha takwas wato rabin yawan mutanen afghanistan na buƙatar taimakon jin kai tun ma gabanin taɓarɓarewar al'amuran ana daɗa fargabar fuskantar ƙazancewar matsalolin jin kai Majalisar Ɗinkin Duniya za ta daidaita yanayin zamanta a Afghanistan ya dace da yanayin tsaro a cewar Guterres a alkawarin da ya yi. Ya ƙara da cewa, amma fiye da komi za mu ci gaba da kasancewa a Afghanistan mu rika taimaka ma mutanen ƙasar a lokacin bukata. Sojojin ƙungiyar haɗin kan Afirka sun bindige wasu fararen hula bakwai har lahira a Somalia bayan wata ƙofar rago da mayakan Alshabab suka yi musu a makon jiya. abinda wani gwamna a ƙasar ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka kenan gwamnan yankin lowa shabele abdulkadir muhammad nur ya ce ya tabbatar bayan wata ganawa da mazauna wurin cewa biyar daga cikin waɗanda aka kashe ɗin manoma ne ya ce sojojin na tabbatar da zaman lafiya sun kuma kashe wasu fararen hula biyu waɗanda motarsu ta lalace a gefen hanya. Harbe-harben sun auku ne daura da ƙauyen Gulwin mai tazarar kilomita 100 kudu da birnin Mogadishu ranar goma ga watan nan na Agusta. A ƙarshe jami'an kwastan da kare kan iyakar Amurka sun ce zuwa yanzu sun kwato kayakin da aka yi fasakwabrinsu sama da 121 dauke da katunan shaidar yin rigakafin corona na jabu wajen dubu uku a wannan shekarar kawai ma. A wata takardar bayani, hukumar ta ce jami'anta sun bankaɗo kayakin ne a tashar jirgin ruwa ta Memphis jihar Tennessee, kuma dukkaninsu daga ƙasar China suka fito, kuma an yi niyyar kai su ne jihohi daban-daban na Amurka. Akasari takardun bayyana abubuwan da ke cikin kayan kan nuna cewa katanan aikawa da saƙon gaisuwa ne ko kuma wasu takardu haka. Kuma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda sufeto janar na 'yan sandar kasar ya tabbatar da cewa 'yan dabar da suka yi wa wasu matafiya kisan gilla a jihar Filato za su fuskanci hukunci mai tsanani na ba sani ba sabo kamar yadda za a shi karin bayani a cikin wannan rahoto na Hassan Maina Kaina daga Abuja. tunima har har sufeta janar na 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya aike da mataimakinsa wato DIG Lemu wanda shi ke kula da jihohin tsakiyar Najeriya domin ƙara karfafa tsaro a jihar ta Filato. Biyo bayan kisan gillar da wasu 'yan daba suka yi wa wasu matafiya da suka dawo daga ziyarar addu'a a zawuyar Sheikh Dahir Usman Bauchi a birnin Bauchi. DIG Sanusi Lemu wanda tuni ya isa birnin Jos da gungun wasu zaratan 'yan sanda na musamman. da 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma 'yan sanda masu yaƙi da 'yan ta'adda kana da wasu ƙwararru a sha'anin bincike. Wata sanarwa da kakakin 'yan sandan Najeriya CP Frank Mba ya aiko mana ta ce shugaban 'yan sandan Najeriya ya kuma tabbatar wa dangin matafiyan da aka yi wa wannan kisan gilla cewar ba shakka za a gudanar da binciken kwakwaf tuni kuma har an ma kama mutane ashirin da ake zargi da tafka wannan aika-aika kuma za a gurfanar da su a gaban kotu domin su girbi abin da suka shuka daga nan igp alkali baba ya yi allah wadai da irin wannan kashe-kashe na ba gaira ba dalili tuni da masu sharhi da kwararru irin su khalil muhammad bello ke yaba wa mahukuntan 'yan sandan domin ya nuna yadda shugaban 'yan sandan tarayyar najeriya ya nuna damuwarsa a game da abin da ya faru na asha gaskiya wannan abun a yaba ne ko mu kungiyar mu ta kulen allah mun yaba masa matukar yabo don haka a kullum muna allah wade da dukkan wani dalili da zai sa haka kawai a tsare wani bawan allah ko al'umma don jinsi ko don addinin su a kashe su babu dalilin wannan idan ka ɗauki misali abin nan da ya faru a jihar filato sai ka ga an kashe mutanen da wasu su ma ko kafa su bata taba taka jihar filato ba balle a ce sun aikata wani laifi duk kuma lokacin da ake fuskantar irin wannan ja'iba a cewar mejo Bashir garma mai ritaya. akwai ƙarin matakai da ya kamata 'yan sanda su ɗauka bayan kwantar da ita ainihin tarzomar. Idan irin wani abu ya faru, 'yan sanda wato jama'an tsaro a yi ƙoƙari maza-maza a je wajen gari inda yake an san hanyoyi ne hanya ne wanda yake za a shigo irin wa'inan uh, wuraren a tsaye da mutane a gaya musu ga irin abubuwan da ke faruwa. To ko yanzu menene matakin karshe na kawo karshen irin wannan aika-aika a gaba daya? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne. Wato Najeriya ƙasa ce mai faɗin taswira kuma mai sifa ta taswira amma a zukatan 'yan Najeriya babu Najeriya kuma a zukatan shugabannin Najeriya babu Najeriya. Da yawa yawan 'yan ƙasar Najeriya sun yadda cewar suna zaune a taswira ta geografiya wacce ake kira da suna Najeriya amma a aikace ba a yarda da cewar haka Najeriya take ba sakamakon ɗabi'u da halaye da kuma ayyuka wanda shugaban shugabanni suke aikatawa da kuma wato yadda ake gudanar da al'amuran tsaro da kuma ɗaukar matakai kar ka manta a ƙasar nan aka kashe general a wannan yanki inda aka aikata wannan laifi kuma daga aka kama waɗanda suka aikata laifin amma gwamnatin malam muhammadu buhari ta kasa ɗaukar matakin koyar da darasi ga na baya wanda har yanzu shiru muke ji kamar an ci shirwa kuma ire-iren waɗannan abubuwan sun faru a wannan yanki musamman na jihar filato da kuma wasu gurare daban-daban na faɗin ƙasar nan shiru ake ji wai shirwa ta cinye ɗan A baya dai mutane da dama ne da ba su ji ba su gani ba suka rasa rayukansu a hannun 'yan daba a jihar filato waɗanda hanya ta biyo da su domin ko tsohon babban hafsa a rundunar sojan najeriya major general muhammad alkali shi ma irin wannan yanayi ya rasa ransa yanzu dai abin jira a gani shine a ga irin hukunci da za a yi wa waɗanda suka tafka wannan aika-aika hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda matasan kasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗi bai da imowa ke gudanar da wani babban taro a birnin Agades wanda ke mai da hankali kan irin kalubalen da matasan ke fuskanta. Wannan taron dai ya tattara matasa kimanin ɗari biyar. Majalisar matasan Nijar ita ce ta shirya wannan taron kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Tamar Abari daga Damagaram. Abu Sale shine mataimakin kwamishina janar na kungiyar matasan na Nijar. Manuwar shi eh, da harko dai eh, muna son matasa su ga wani irin goyon baya ne kamata su kawo wajen ci gaban al'umma. Sannan kun san a yau eh, haraka ta matasa akwai irin abubuwa da kamata a koya ma matasa don ganin cewar irin wasu haraka na cututtuka da sauransu saboda matasa su ne mu ce ginshikin tahiya in babu su duk yakin matashi duk abin da za a yi wanda ya sahi matasa to a dama da su. kimanin matasa 500 ne mambobin kungiyar ta iyomowa suka halarci garin na agadas har ma da kasar najeriya malam aminu muhammad ya zo daga ƙasar Najeriya. Ana koyar da matasa yadda za su jagoranci 'yan uwansu su kuma girmama iyayensu da dokokin ƙasa kuma su zama masu ɗa'a a kowane hali kuma su zama mutanen kirki kada su yi shaye-shaye a duk inda suka samu kansu saboda shaye-shaye yana lalata rayuwar matasa a duniya. To ko ta wace hanya ne matasan za su gani a ƙasa har ma a dama da su a cikin tafiyar da ƙasa? In matasa suka gama guda suka gama ƙarhi kenan duka wannan ƙasa kasashe in za su yi wani abu to wannan matasan na wannan eh, kungiya ta iyomuwa za a gama da su a sa su cikin wannan tafiya kenan su bada nasu ra'ayi nasu dibo ko gani ga bisa kan irin abubuwan da ake so a yi don ganin cewar an yi amfani da irin matsalolin da matasa ke yi kuma kenan tun da an yi da su za a iya samun hanyar da za a samu saukin wannan matsalar. Burin matasan dai shine su canza yawu don samar da bakin zaren kalubalen da suke cin karo da su musamman ma waɗanda ke farfajiyar kungiyar ta iyomowa da ma ƙasar ta Najeriya. Malam Aminu ya ce abin da ya burge shi bai wuce soyayyar juna da ya lura da ita ba. Hakan ne kuma zai kai su ga cimma burin da suka sa gaba. Gaba ɗaya mun zo ba ma nuna cewa mu ba mu zo daga ƙasa ɗaya ba yanzu ni kaɗai ne Ingilishi a cikin wannan taron duka sauran sauran faransai ne amma kowa yana ɗauka ta hannu bibi kowa so ike zo mu yi mu'amala saboda haka akwai haɗin gwiwa da muke yi daman domin yaƙi da harkar nan ta cutar corona da ta zo ta baibaye duniya sannan kuma matsalar sace-sace da ake yi da kuma wannan mugwayen ta'annati na a kama mutane a ce sai an ba da kuɗin fansa to lallai muna ƙoƙarin wayar da kan matasan najeriya da nijar domin ganin cewa ba sa kansa a ciki ba tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar nijar To za mu sake komawa tarayyar Najeriya inda sarkin mutum biyu da ke jihar Taraba mai martaba Sani Suleiman ya gana da ɗaukacin arɗo-arɗon da ke ƙarshen masarautarsa da zumar kawo ƙarshen al'amarin garkuwa da mutane da ke ci gaba da yin kamari a yankin sa, A ƙarshen wannan taron dai sarkin mutum biyu ya bayyana cewa a nan gaba duk garkuwar da aka samu to alhaki ya rataya a wuyan arɗon da ke yankin da aka yi garkuwar. Kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar ta Taraba. biyo bayan kalaman da mai martaba sarkin muri yi alhaji abbas tafida akan fulani mazauna jihar taraban halamu dai ya nuna wasu fulanin ba su yi na'am da abin da mai martaban ya faɗa ba sun sake fatali da taron neman ahuwa da kungiyar fulani suka je suka yi a fadar mai martaban hakan ta sanya sarkin mutum biyu mai shari'a alhaji sani suleiman ya yi ganawa ta musamman domin shaidawa sarakunan fulani na yankin nasa akan cewar daga yanzu duk lokacin da aka samu shaidar cewa an yi garkuwa da mutane a yankin nasa ya ɗora nauyin wannan hakkin garkuwar akan ardo da ke zama a wannan yankin hakan ya biyo bayan yunkurin garkuwa da aka yi da wani mai suna iremiya musa da ke yankin jauromanu a karamar hukumar gasol nan take allah ko ya shi nasara ya kashe jagoran cikin bulanin da suka je garkuwa da shin inda da safe aka samu cewar wannan yaro dai mahaifinsa shi ke kula da shanayen iremiya musan hakan ta sanya sarkin mutum biyu mai shari'a alhaji sani suleiman ya shaidawa ardo ardo na wannan yankin akan cewar ba zai lamunci haka ba duk wani kidnapping ko fashi da aka sake yi a gona ko a daji ko a gida ko a gari ko za kama kun ba ku so ku dawo da raunan ku kuma a nemi wanda za su yi duk arin da ya gaba zai iya ba ya faɗa daga nan yanzu ya bari wanda zai iya ya nema a bashi amma ƴaƴan ku ne suke wannan abu kullum na shekara ya kai uku ko hudu ko biyar ma ina bin ku akan wannan magana ƴaƴan ku ne suke duk wanda aka ɗauka in a gari in a daji in a gona a tare a kashe a gona har kasuwa ake zo ana kidnapping ana fashi da rana a kasuwa a ɗauki mutum har dawa kuna wurin kuma fulani yaran ku ƴaƴan ku ne kuna gani ba ku san ba za ku ce wani ne ba me yasa kukan da kuke dajin nan ba sa daukan ku ne ba ga dukiya zahiri a ga auren ku ba kammala wannan taron ke da wuya na koyi yunkurin tattaunawa da ardo ardo na wannan yankin wanda suka samu halartar wannan taron yayin da kowa ya ambaci sunansa da bakinsa sunana ardo musa amadu ina yankin tutare kasan mutum biyu mu kanmu gabanin fulani wannan abu muna jin zafin sa sosai ba kaɗan ba domin kamar ni ni ina ardun tutare sannan akwai hakimin tutare akwai diga cikin tutar a nan yankin tutar gaba daya ba mu da wani matsala ba a taba samu dan bafulata ne ko dan kidnapping ko yana tare hanya ko yana satan sanu a ringa bambanta laifi wasu kar su safi wasu sunana wakili ardubu maji sarkin fulanin mutum a san wani mataki ne tunda an san iyayen shi an san shi wannan shi an ce sauran in suna nan haka sai a kira ardon in ko kuma wasu wanda suka ba su wannan wajen akan a nemo su zo idan ba zuba ko tashi su bar wajen ta mu zaman lafiya Abun jira dai a gani shine ko wannan taron da sarkin mutum biyu yayi da ardo ardon nasa zai haifar da da mai ido a wannan yankin salisu muhammad garba sashin hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su zalunci. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna cikin birni amma muna nema mu da mu zama mun zama 'yan ƙauye wallahi. In an yi ruwan dare mun ringa bin hanya hanya da zamu mu zo gaziziya tana damun mu. Na aka ce an yi ruwan nan ko bacci ba na iya yi fa. Kuma dubi yanda hanyoyin mu suke inda zamu bi ma sai mun rakaba sai mun nada kafa wando. Kuma wai sunan mun yi zaɓe mun zabi gwamnati. Gidana nan gaba ɗaya ma rabi ma a zubai. Ya rubutu da ake da zuwa ofisoshi na gwamnati masu madafun iko 'yan majalisu duka an bi. Masu saurayi samfuri kenan na muryoyin al'ummar gayawan karamar hukumar ungogo a jihar Kano suke kokawa game da barazanar da zaizayar kasa da ambaliyar ruwa ke yi wa muhallinsu har ma da salwanta rayuka a kusan duk shekara. A dakace mu. daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama madalla Masu saurare mazauna yanki ko unguwannin gayawa da bulbula yankula ne da ke cike da ɗimbin al'umma waɗanda galibinsu talakawa ne masu ƙaramin ƙarfi. Ko da yake waɗannan unguwanni na makwabtaka da unguwar Brigade ta ƙaramar hukumar Nasarawa a birnin Kano, amma kuma su suna ƙarƙashin hurumin mulkin ƙaramar hukumar Ungwagwa ne wadda ta haɗa iyaka da ita ƙaramar hukumar ta Nasarawa. Sai dai duk da kasancewarsu a wani yanki na birnin Kano kyau amma mutanen na gayawa na fuskantar kalubalen muhalli wanda ya hada da ambaliyar ruwa duk shekara da rashin hanya da kuma zaizayar ƙasa tsawon shekaru da suka shuɗe. Kafin mu je ga korafin al'ummar na gayawa kan halin da muhallin su ke ciki, bari mu ji abin da masana a wannan fanni ke faɗi. Ƙasanmu ta yi rauni sosai da gaske saboda ayyuka irin na ɗan adam. misali idan ka ɗauki wuraren da ake noma ana yawan zuba sanadarai a shi kuma bisa al'ada wasu tsirrai da suke cikin ƙasa suna yi mata hudoji wanda yake sa iska take shiga cikin ƙasa a cikin sauki kuma sannan ruwa ya iya ratsa ya wuce sosai to kaga in ka hada da irin wannan a sauye-sauyen da ake samu a kan ita kanta doron ƙasar da cikinta da yadda birane a ake gina su a yanzu ko ina garuruwa suna faɗaɗa wannan ya taru gaba ɗaya shine abubuwan da suke ragewa mu ƙarfi da kuma ingancinta to za ka ga yanzu yawan bishiyoyin ya ragu da wuraren ma da za ka samu ciyayi shi ma yana ta raguwa kuma lokacin da ruwa ya zo mai karfi za ka ga cikin sauki yana iya wato zaizaye kasar ko kuma inda akwai zaizayar kasa to zai kara mata faɗi ya kasance wani lokacin za ka ga an sami irin ramummukan nan a marasa kyan gani Dr. Aliyu Salisu Barau kenan na sashin nazarin muhalli da yanayin ƙasa a Jami'ar Bayar Kano. Watakila waɗannan batutuwa da Dr. Aliyu ya ambata ne suka taka rawa ga yanayin da mazauna yankin gayawa na yankin karamar hukumar ungogon jihar Kano ke ciki a halin yanzu. Muna da hanya zuwa ungogo a hannun jibir, amma muna fama da matsalar zaizaya. Ramun muka shine matsalar hanyar nan tamu, kuma ga jama'a muna da su wallahi a hanyar nan. Fitar unguwan nan yanzu in za mu fita sai dai bayan sai dai kana ana turewa kana turewa babu yadda za ka yi ya oba hanyar rami wallahi karkashin wani lokacin jiya kwaduwa ne da keke a kan keke wallahi faduwa ne saboda rishin hanya rishin kyan hanya wallahi yanzu a dai jiyan a dai zau uku suka faɗi wallahi cikin gidan biredin nan wallahi a dai zau uku ya faɗi tare da mata a ta yarinya za ta makaranta wallahi sai kuma wata gida a ta yi rauni a kafa a wali idris ni mazaunin garin gayawa ne ya kamata gwamnati ta kalle mu ta duba mu dan Allah dan annabi muna cikin wani matsalancin hali irin yara da suke faduwa suke faduwa cikin ruwa in an yi ruwan sama yara har sai ka sami yara guda shida guda bakwai kusan duk damuna sun mutu ta wannan hanya yanayin hanya ta koya yake ga ta nan barba hanya ce sosai tun daga ina ta tashi zuwa daga kabarin raka ahmadiyya ita ce har kwana hudu ita ce har gayawa ta tafi hannun jibir har kwana ungogo kuma hanyoyi ne ga su nan manya manya wannan ga su nan muna cikin birni amma muna nema mu dama mu zama mun zama yan kauye wallahi a guri in an yi ruwan dare mu ringa bin hanya hanya da zamu mu zo gurin da zamu yi sana'a ma ga zezaya tana damun mu ga kuma hanya tana damun mu sunana ali yahaya amin kiya aikin Allah a nan kwatar gayawa sai wanda Allah ya shirya kuma sai an yi hakuri to ai mu batun hanya sai dai mu ce inna lillahi lillahi wa ina ilaihi raji'un domin mun kasance idan ya zamanto an yi ruwa ai ba mu da kwanciyar hankali daga gidajen mu kaga nan bakin ruwan nan gabu gidana ne in aka ce an yi ruwan nan ko bacci bana iya yi fa kuma dubi yadda hanyoyin mu suke inda za mu bi ma sai mun rakaba sai mun nada kafa wando kuma wai sunan mun yi zaɓe mun zabi gwamnati a yanzu dai mu muna nan mu mu gane ma inda muke ba a najeriya muke ko muna bakin boda ne shine ba ma gane ka ce gidanka shine wancan da ke gano wancan gidan da kake gani a bakin ruwan nan me jan me wannan wancan dan rubutun nan me dan wancan drawing fentin ma kasawa ne mun yi zaben da ga mu nan ga mu amma kamar na ga yana kan tudu ai ai aga wancan kan tudu idan aka maka ruwa da kake gani yana na da kafa wando nake zuro ta waje kwana nake ina kwarfan ruwa a zauren gidana kwana nake na dinga leka rariya na ina ne kada ruwan ya ci karfi na katangar ta zame tunda ka ga yanayin wurin da muke bakin gaban nan ba kulawa zai ce haka ta kai ga yanayin da nake hange haka ai zai zai idan zan kai ka nan cikin nan kusa da makota na ga gidajen da ya lashe ya cinye ruwan nan ya tasa su a gaba muna kuka suna kuka da ruwan ya cinye ai abin ya wuce abun a nuna sai dai illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zaka cewa mahukunta to ina so su duba Allah mu muka zaɓe su kuma su duba Allah duk abun nan da ake ciki za su tsaya a gaban Allah suna na ala aikin Allah in suna nema na ina nan kwatar gawa eh, suna Sa'ad Muhammad eh, abin da nake fata anan dan Allah dan Annabi muna roƙon gwamnati ta duba mu da idan rahama yanzu gani nan a nan ga gidana nan gaba ɗaya ma rabi ma a zubai me zube zubewa a yanzu ya kasa da rashin hanya yanzu nan daga kabar kabar nan yan kajin nan wannan titi da yake ga nan an mun jibir jama'a ce da nan an mun jibir garuruka ne bayan ki amma wallahi mun yi kokarin mun yi da ta ba abin da mun yi ba gwamnati mun yi mun yi mun yi ta zo ta duba mu ba ta duba mu ba muna fatan da Allah nan annaba a duba a duba mu da idan rahama a taimaka mana eh da Allah a taimaka mana to Allah ya kyauta Nan gaba a cikin shirin za mu ji yunkurin gamayyar kungiyoyin ci gaban yankin gayawa da kewaye game da wannan matsala a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai madalla Masorai Malam Haruna Musa shine sakataren gamayar kungiyoyin gaban yankin gayawa da bulbula ya kuma yi wa wannan fili karin bayani akan yunkurin da suke domin isar da matsalar su ga mahukunta. Ya rubutu da ake yi da zuwa ofisoshi na gwamnati masu madakun iko 'yan majalisu duka an bi Allah dai bai kawo yankewar wannan ɗawainiyar ba. Ina kuka yi rubutu ina kuke miƙawa ne? Ofisoshin gwamnati wanda abin ya shafa. Misali mu anan muna bin matakai na farko mukan je karamar hukuma daga karamar hukuma daga nan har ofishin gwamna an je akan wannan magana hanya wai me suke gaya muku cewa a hakuri a zo a addu'a kuma muna ta yi allah dai bai kawo yankewa abin ba a matsayin mu na musulmi mun yarda da addu'a muna yi Malam Haruna Musa kenan sakataren gamayyar kungiyoyin ci gaban gayawa da bulbula a yankin karamar hukumar Ungogo ta jihar Kanan Najeriya. To idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku cikakken bayani kan matsayar da mayar kungiyoyin ke kokarin dauka da kuma martanin gwamnatin jihar kano dangane da wannan matsala ta zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ta addabi mazauna yankin gayawa da kewaye amma yanzu ƙarshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ilimi babban abu ne gome, shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne a akasin zulumi da yake buɗe. to madalla yanzu kuma ga suleiman muni barma ɗauke da sharhin jaridun nishar za mu fara sharhin jaridun na wannan maku da jaridar Lusahel. sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya sauka jihar zender a ƙarshen mako inda zai shafe kwanaki da dama yana hutawa kamar yadda dokokin ƙasa suka ba shi 'yancin zuwa hutun shekara a kowane watan Agusta. jaridar ta ce muhammad bazum wanda ke samun rakiyar mai ɗakinsa a wannan rangadi na kwana da kwanaki zai yi amfani da wannan lokaci domin gudanar da harkoki na ƙashin kansa kafin ya koma kan aiki a ƙarshen wata jaridar le patriot Kenz na cewa an fara yunkurin mai da auren pnds tarayya da model lumana sakamakon tantaunawar da aka yi tsakanin shugaba muhammad bazum da hamma amadu inda a yanzu haka ake sa ran jam'iyyar ta lumana za ta ba da sanarwar ficewa daga kawancan adawa kafin ta bayyana komawar ta bangaren masu mulki a hukunce a cewar jaridar tuni gishiri ya kama kan kaza domin bangarorin biyu sun cimma daidaito game da yawan kujerun mukaman da za a baiwa model lumana sannan jam'iyyar ta buƙaci a sallami fursunonin siyasa yayin da bangarorin suka cimma matsaya guda akan batun yaƙi da cin hanci jaridar l'eclosion ta ce mai kula da harkokin sadarwar shugaban kasar nijar mohamed bazoum ya yi murabus bayan da shugabannin jam'iyyar pendes tarayya suka sako shi a gaba saboda zarginsa da kirkiro muhawarar da ta barke a tsakanin masu bayyana gamsuwa da kamun ludayin shugaba mai ci da kuma a ɗaya gefe waɗanda ke ra'ayin salon mulkin da isu muhammadu ya yi a zamaninsa janar ta ce wannan wata alama ce da ke nunin girman saɓanin da ake fama da shi a tsakanin magoya bayan jam'iyya mai mulki wanda kuma a ƙarshe aka huce takaici a kan waziri idrisa duk da cewa ya laƙanci aikin da aka bashi mu ƙarƙare da jaridar levanaman wacce yake cewa an tsinci gawar wasu 'yan nijar a hamadar ƙasar tunisia kusa da iyakarta da algeria waɗanda aka bayyana a matsayin 'yanci rani da suka haɗu da ajalinsu a kan hanyarsu ta zuwa turai jaridar ta ce waɗannan mutane kimanin shida mata biyu yara hudu sun rasu ne a wani wurin da ke kusa da garin tozar na tunisia wato kilomita biyu kacal da iyakar ƙasar algeria bayan da wani abokin tafiyarsu ya yi kai lokacin da ya je neman ruwan sha. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To da kuma haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce da a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.